أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يورانا لهدي watan almuharram yana da kwana 28,438 hijiriya kuma yau yau 30 daidai ga watan goma shekara ta 2011 a da goma sha shida miladiya karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma yau ta tashi a cikin suratul furqan aya ta goma sha ɗaya wannan shi ne darasinmu na na ne malam bashir hmm. ala kulli hal zamu mu da baya sai sanar za mu tashi aya ta goma sha ɗaya tabbata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا خيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون كان على ربك وعدا مسئولا نعم wannan shine darasin da yake magana akan inkarin da mushrikai suka yi na gangarar da tashin alkiyama na sun karyata da ita suna ganin cewa kamar ba ta rana kuma sa'an nan sai Allah ya faɗi irin halin da za su kasance a wannan rana ɗin kuma don a ƙara kimsa musu takaici sai aka kuma yadda 'yan aljanna za su kasance wannan kuma ya dace bayan an yi batun irin ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala sallama da suka yi a baya na cewa wannan alƙur'ani canja magana ce ƙagen tatsuniyar mutanen farko ce sannan in an isa a yi musu kaza da kaza duka sai Allah subhanahu ce ban ai abin da yake nufi da ban mawqifin wayannan mushrikai matsayin su game da kai ya rasulullahi ta fuskar karyata ka da suka yi da kuma girman kai na karɓar saƙonka ba wai don ba su gane gaskiyar saƙon naka ba ne ba kuma wai don ba su da hankali ba ne sun san cewa kana da hankali kuma sun san cewa abinda kake gaya musu gaskiya ne illa dai wannan duka cikin ma'anar bal domin ita bal tana zuwa a matsayin ibrahimiyya abin da ke nufi da idrafiya shine ko dai ciratuwa asali ciratuwa daga wani abu zuwa wani abu to kala biyu ce akwai wacce take tasowa daga a ta koma a ko daga a ta koma a kamar misali kai da kake jin abin da ya faru tsakanin mushrikai da banza Allah sama sun ce in hadha illa asatir in hadha illa ifkun iftara asatir al-awwalin naktataba ma li hadha ar-rasul ya'kul at-ta'am duka abin da sai ka ji a zuciyarka to wayannan mutanen ba su gane sakon bane sai Allah ce bal a'a kaga kai yanzu kana tabbatar da kamar ba su gane sakon ba sai Allah ce bal a'a suna sane ba gane wanda ba kazzabu bis sa'a kawai sun karyata da tashin alkiyama ne wannan karyatawa da tashin alkiyamar da suka yi shi ya janyo suke taiwa mutum Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan batutuwa domin aka soke wa'ancan abubuwan to an soke tashin alkiyama Allah ya ce to atadna liman kadzaba bis sa'ati sa'ira hakika mun tana wutar sa'ir ga wa'anda suka karyata da tashin alkiyama ita wannan wuta ta sa'ir idan ta gansu sami'u laha za su ji laha a cikin wutar ta taghayyuzan wato alama ta gurnani wazafira da kuma zambar to anan ubangiji wa ta'ala ya gaya mana cewa a'tadna liman bisa bis-sa'ati sa'ira hakika mun don ta sa'ir domin waɗanda suka ƙaryata da tashin alƙiyama wanda suke musun cewa alƙiyama za ta tashi wanda sa'ir ɗaya ce daga cikin mutace da Allah subhanahu ta'ala ya tanada a lahira wanda nan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗe ta da suna sa'ir a matsayin muzakkar abinda ake nufi da sa'ir ay ran musa'aratan shadidatan ishti'al wuta wacce take wacce aka hura ta wacce take ci kwarai daga gaske shi yasa aka kira ta sa'ir kuma ta daga cikin kofofin wuta da aka sani guda bakwai annaru manzilu ahalil kufri kullihim ibaquha sab'atun muswaddatun hufari jahannamu walada min ba'daha hutama thumma as-sa'ir wa kullu al-hawl fi saqar wayannan wa ba'da zaka jahimun thumma hawiyatun wayannan sune wutace guda bakwai jahannamu walada min ba'daha uku kenan jahannamu walaba min ba'daha hutama uku thumma as-sa'ir ita ce ta hudu a sair wa kullu al-hawl fi saqari sai ta biyar ita ce saqar wa ba'da ka jahim sai ta shida ita ce wutar jahim thumma hawiya ta baka ita ce hawiya wa na hamiya to anan idza ra'atkum ita wutar idan aka ajiye ta a daidai inda za ta gansu a nan an yi balaga da gwaninta ta magana sai aka ce izara at home kai ka ce ita wutar ita ce take da ido take ganin su ko kuma ya zanto Allah subhanahu Ta'ala zai halitta mata ido da za ta iya gani don haka sai aka ce izara at home bi ma'ana idan kana bi mar'a minhum kamar yadda ya tabbata a cikin sunan abi dawud da kuma sunan tirmidhi da sunan nasa'i daga jarir ibn abdullahi bajali Allah ya kare da a gare shi yake cewa la tatara ana narahum bi ma'ana wato la tataqarabani bi haythu takunu ihdahuma bi mar'an an al-ukhra ma'ana ba sa ba ba wato kamar waccan wutar ba a ganinta waccan ma ba a ganinta to anan sai ba Allah suka ce idza kuma idza kanat bi mar'an minhum a daidai inda inda mutum ne zai iya ganin ka ka ganshi ko kuma ya zanto Allah zai halitta mata ganin domin ranar alkiyama al'amura za su canja abinda muke tunanin ga yadda yake to sai mu ga abin ya canja kuma a gaban Allah subhanahu wataala anan ya kawo mana ita wutar a matsayin a amma da ya tashi cewa idara atum sai komar da lamiri zuwa ga mace sannan kuma da ya ce sami'u laha sai sake komar mana da lamiri zuwa mace sai zanto a atarna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira sai zama naran sa'ira ke wanda naran kuma mu'annas ne sai zanto ra'atkum ai hadhihi an-nar tunda jahannama ma mace ce kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa hadhihi jahannama, ai hadhihi nar jahannam allati yukazzibu yukazzibu biha nan ma kuma sami'u laha taghayyuzan wa batwa wannan ayar tana nuna mana cewa lallai wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta tintini tana nan kuma tana jiran waɗanda suke sun cancanci su shige ta al'imam as-suddi kamar da ibnu kasir ya hakaito a cikin tafsirinsa yake cewa daga inda wutar za ta hango su ko su hango ta tafiyar shekara ɗari ce amma duk da haka daga nan sai mai ulaha ta gayyuzan za su dinga jin shakar fushi domin at shi shine wato cika da fushi kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa idza ulqu fiha wa idza ulqu sami'u laha shahiqan wahiya tafur ta kadu ta mayyazu min alghayb saboda tsananin fushi da wutar take ciki bi ma'ana ya kadu yanfasilu ba'daha min ba'd min shiddati ghaybiha ala man kafara billah ita ma a kusace take da waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin tafsir na ibn abi hatim kamar yadda ibn jarir al-tabari ya rawaito ta hanyar a Khalid ibn Durai daga wani daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi kuma Khalid ibn Durai an dan yi magana a kansa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man yaqul alayya ma lam aqul duk wanda ya faɗi magana ya ce na ce alhali ban faɗi wannan magana ba a wudda'a ilayya a wudda'a ila غير والده ko kuma ya dinga ikirarin cewa wani ne babansa alhali ba shine babansa ba a winta ma ila ghairi mawalihi ko yayi ikirarin cewa su wani su ne mawalinsa su ne majibintansa su suka yan tashi suke da wala'insa alhali ko ba su bane dan ya fi son su ko saboda wata manufa to manzo Allah ce fal yatabawwa baina ainihin jahannama mak'ada to ya maje tsakanin idanuwan jahannama guda biyu ya samu wurin da zai zauna tsakanin ido na farko da na biyu kila sai aka ce da manzo Allah ya rasulullah wa hallaha min ainain aw wuta dama tana da idanu guda biyu kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma sami'tumullah yaqul to ku ji Allah subhanahu wataala yana cewa izara a min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa fira ba gashi kun ji Allah yana cewa in ta hango su ta gano su min makamin ba'idin daga waje mai nisa ba ku ji ba haka zalika ya zo a cikin imam tabari ya rawaito da kuma al-imam ibn abi hatim kamar da ibn kasir ya ya ko a cikin tafsirin sa ta hanyar ibn abi hatim din da isnadin sa zuwa ga abu wa'id shaqiq bin salama yake cewa kharajna ma abdullah ya'ni ibn mas'ud mun fito tare da abdullahi dan mas'ud wa ma'ana ar-rabi' ibn husayn a lokacin muna tare da sahabi ar-rabi' ibn husayn Allah ya ci kansa da rahama wanda idan Abdullahi dan Mas'ud ya ganshi yake karanta fadan Allah wa bashiril mukhbitin yake cewa kuma wallahi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganka da ya yi farin ciki da kai kuma da ya kaunace ka laura akan nabi sallallahu alaihi wasallam la surra bika wa la ahabba ya ce mun fito tare da rabi ibn husain da abdullahi dan mas'ud fatamayala liyasqu sai kawai na ga muka ga yayi taga taga zai faɗi famar abdullahi ala atunin ala shafi'il furat falamma ra'ahu abdullahi wan nar tatalahab fi jawfihi lokacin da aka zo daidai inda suka hango wani atu kamar wani murhu wuta tana zaɓaɓɓaka a cikin murhun to lokacin da abdullahi dan mas'ud ya hango haka ya ga wuta tana zaɓaɓɓaka. a lokacin suna tare da a ibn kusan sai ya karanta faɗin Allah idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u la taghayyuzan wa zafira yana karanta wannan ayat sai rabi arrabi wani qutayb ya suma ya faɗi wanwar ya suma sai aka ɗauke shi aka kai shi wurin danginsa da iyalinsa to abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙare da a gare shi ya sake zuwa aka zo aka duba shi tun daga safiya har zahar saboda bala'in tsoro tun da ya suma saboda jin wannan aya bai farfado ba saboda shi ya san me Allah subhanahu wataala yake nufi a da wannan aya saboda tsananin tsoron Allah subhanahu wataala al-imam Abdurrazzaq ibn San'a ibn Hammam sanani ya rawaito ta hanyar Ma'mar daga Mansur daga Mujahid daga ubaid ibn Umayr fadin Allah subhanahu wataala idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira taghayyuzan wa zafira a ubayd ibn umair yake cewa inna jahannama tazfaru zafratan wato wutar jahannama za ta yi wata zambarma lokaci guda la yabqa malakun wala nabiyyun illa kharra ba wani annabi ko wani mala'ika face sai ya faɗi tar'adu fara'isuhu wanda jijiyoyin jikinsa suna rawa sun tashi saboda tsoro hatta inna ibrahim wai a filin tashin alkiyama ke hatta inna ibrahim alayhi salam la yajsu ala rukbatayhi wa yaqul kai hatta annabi ibrahim zai fada akan gwiwoyinsa yana cewa rabbi as'aluka al-yawm rabbi la as'aluka al-yawma illa nafsi ya ubangiji yau ta kaina nake kawai a tsirar da ni sami'u laha taghayyuzan wa zafira kamar yadda muka faɗa wannan ayar tana tabbatar mana da cewa akwai wuta Allah subhanahu wataala ya halitta wuta kuma ya ajiye ta saboda waɗanda suke da sauran kai suka saba wa Allah sai sifa ta bi Allah ce wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarrabina da'u hunalika thubura sannan idan aka sanya su a cikin wutar jahannama ulqu ha, idan aka jefa su a cikin wuta anan Allah ta yi wa idza min ha sai zama min din nan bi ma'ana fi fiha ai iza ulqu fi makani ko kuma suka ce min haɗin nan bayani ne da ya rigazance zuwa don haka sai ya zama hal wa iza ulqu ai halata kaunihi ha. a wani waje a cikin wutar saboda tana da faɗin da bayan su wasu ma za su shiga makanan a wani wuri bayyikan ko kuma idan ƙulƙulu aka jefa su cikin wutar jahannama a wani waje za a jefa su min ha makanan ko makanan min ha kenan sai zama to akwai an juya saboda zarafin balaghi sai aka fara kaddamar da zarafin kafin a kawo sunan sai zanto makanan min ha aka samu musu wuri a cikin ta. dayyikan wurin da yake da kunci dayyikan min adh-dhiq wannan qira'ar qurra'u tis'a kenan al-imam ibn kathir abdullah ibn kathir al-makki ah, da sa bazzi ahmadu al-bazzi da kuma ah, wannan muhammad a qumbul sai suka karanta wa idza min minha makanan dayyikan wal ma'ana wahid da dayyikan da dayyikan wannan bitafsir wannan wannan kuma musaffan wai za ku min ha makan wai za ku min ha makanan dayyikan wajen da yake ba zai ishe su su ji daɗin rayuwa a cikinsu ba a cikinta ba wa za ku min hama kanun dayyikan muƙarrani na ai musaffadi na an sa su a cikin mari an kulle su to da abu na lika fujura a lokacin a wannan wurin sai ka suna kiran halaka suna wayyo halakar mu wayyo halakar mu wa kubura wa kubura sai a musu gwalu sai a ce musu lata da uliyan mafi buran wahidi yau ba halaka ɗaya za ku kira ba wadda kun su kafira ku kirawo halakoki masu yawa to bayan Allah subhanahu wataala ya sifanta mana halin da mushrikai za su kasance a ciki a sifa ta farko sai kuma ya kawo mana wannan sifa ta biyu wa idza ulqu minha makanan dayyiqan al-imam qatada ibn bi'amah as-sadusi kamar yadda al-imam ibn kathir ya rawaito daga abu ayyub al-ansari daga abdullahi dan umar dan abu dan as Allah ya kare da a gare shi yake cewa a ah, matsalin zujji fi rum'i wurin da za a sa su a ciki a wutar jahannama mitul zujji fi rum'i wato kamar misalin daddaga ne a jikin mashi inda ka san mashi to ka san a jikin mashi akwai goron mashi shine sandar da ke yadda mashi akwai falamin karfan da yake shine yake suka to akwai ɗan tsini a sama wannan tsini shi ake cewa azaj azzajju ko shi shine ake ce masa a hausar zaure daddaga wanda kuma ana so a kwatanta abu da tsini ko da ƙarancin faɗi sai a sifanta shi da daddaga kamar eh, yadda ibn qasim ke cewa mar'abatin kazzajji ko kazzijji a alaitu ha ah, wannan a cikin wannan liman talalin da kai fasha jani a cikin wannan kalin nasa ya ce wa marqabatin da yawa akwai mahaya dutse kazzajji saboda tsananin tsininta da kuncinta kamar daga ce amma a alaitu ha, sai da na haye can sama samanta don yi nuna cewa shi hatsabibi ne wajen farauta to wajen da za a sa su a takure ta kamar ga a jikin mashi haka zalika al'imam suyuti ya koro a cikin addurul mansur ta hanyar abdullahi bin wahab daga nafi ibn yazid daga hayabin asid daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa an tambaye shi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza kuntum min hama kana da muqarrani kada sai mu da asma ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah da raina yake hannunsa innakum la yastakrahuna fil nar la yastakrahuna fil nar kama yastakrahu al-wasad fil haq za a dinga danna su a cikin wuta kamar yadda ka san ana lika azahara a manna ta a jikin garu ana ginawa in za a yi ginshiki ko da sauransu ko kuma kamar yadda ake manna turke a jikin gargaru to aka za a dinga manna su a cikin wuta saboda kuncin inda za su zauna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muqarrani wato a cikin sasari da mari da mari an karɓo daga Abu Salih ɗaya daga cikin salafi ke cewa ai za a matse su a daddaure musu hannaye dawo hunalika subura sai su dinga kiran halaka suna kiran halaka suna kuka saboda abin da aka yi musu da kuma irin abin da suka gani ko su san abin da za su fuskanta a gaba to anan <coughs> sai ya ce musu la tad'ul yawma thuburan wahidan wa tad'ul thuburan al-imam ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisi da isnadin sa zuwa ga Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa awwalu man yuksa kullatan min nar minan nar iblis farkon wanda za a fara dinkawa malam malam ko kuma riga daga sama har ƙasa a cikin wuta shine iblis rigar ita kanta wani sinadari ne na azaba fa yadhuha ala hajibaihi wa yashabuha min khalqihi ومن خلفه وذريته من بعد وهو ينادي يا فبورا وينادون يا فبورا زي saki rigar tun daga saman kansa tun daga girarsa har zuwa ƙasa sa'an nan suke bayansa cikin wanda suka bi shi da kuma sa sai su dinga jan rigar shi yana kuka yana cewa wayo halaka ta su ma suna kuka suna cewa wayo halakar mu hatta ya qifu ala na har sai sun je sun tsaya inda wuta take fa sai ya ci gaba da fada ya kubura wayo ta su ma su dinga kiran wayo halakar su manzala sa ce fa yuqalu lahum sai a ce da su la tad'u al-yawma wahidan yau ba halaka ɗaya za ku kira ba wad'u thuburan kafira ku kira halakoki masu yawa kun ga wannan wulakanta su aka yi aka kuma kaskantar da su wannan kuma shi ne abinda mafi yawan malamai ƙwararru na tafsiri suka fassara kubur ɗin shi ne halaka kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake faɗa mana game da fir'auna lokacin da annabi Musa yake ce masa wa inni nuka, ya fir'aun mathbura ai halikan لا tad'u yawma صبورا wahidan wad'u صبورا كثيرا kada ku kirawo halaka yau guda ɗaya ku kirawo halakoki masu matuƙar yawa saboda kuna cikin yanayi wanda Allah ba zai muku sassauci ba domin an riga an faɗakar da kutun a duniya kada ku yi abin da zai shigar da kuta amma kuka ji kuka yi an karɓi daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wajen faɗin Allah subhanahu wataala la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira yace ai la tad'u al-yawma waylan wahidan kar ku kirawo kaicu da bone daya idan al-thubur huna da ma'anar kaicu ko bone bone kalma ce ta shiga uku wadda asali fulani fulani suna amfani suna jin asalin ta fulatanci ne ko boni amma hausawa ba suna amfani don kowa kula ta ne in kaji ya kira boni to ba kanta in kaji ya ce hannu in boni yau bane yau je mun shiga an shiga uku an lalace sun ya shiga uku don haka a hausan mutu ta asali ma akwai kalmar boni eh, ya sa mutanen sai ce wallahi ya gwada mun bane yanka ya gwada min bane bane ma'ana ya kai ni ya baro ni to shine wai wai min ki Allah subhanahu wataala eh, Abdullahi dan Abbas ya ce ma'ana kada ku kirawo bane daya da asara daya wadda wailan kafiran ku kirawo bane bane da yawa ah, al-imam ibn kasir ya hakaito daga dhahhak yace abinda ake nufi da as-subur shine al-halak kamar da muka gabatar a baya sai ce mana wal azhar magana da ta fitowa fili Allah subura ya jima'u al-halaka wal waila wal khasara wal dama subura din da zasu kira ya kunshi bani ya kunshi halaka ya kunshi khasara ya kunshi lalacewa da mutuwa sai ka kawo mana irin magana annabi Musa din da yake cewa da Fir'auna wa inni la ya fir'auna masbura shi yasa ma suke kawo baitin Abdullahi ibn Zabara wani mawaki ne wannan yake cewa iza yake cewa إذ أجار الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مسبورا إذ أجار إذ أجار الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله makburu ya ce ihu jari tun tunda nake musabaka ko gasa guje-guje da shaidan fi sananin rai. wato a hanyoyi na bata domin malamai lahu dukka wanda ya bi tafarkin shaidan ya karkata inda shaidan ya karkata mafburu da wannan mutumin halakakke ne kaga ya zo a cikin waka ta larabawa ma da ma'anar wato halaka ce sai Allah subhanahu wataala bayan yayi wannan bayani ya faɗi irin hukubar da aka yi wa mushirikai. da za a yi musu ranar alkiyama saboda karyatawa da suka yi da ita sai Allah ya ce to kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zalika khairu a ganin su wannan azabar ita suka fi so ta fiye musu khair yana zuwa da ma'ana biyu yana zuwa da ma'anar diddu ma'ana hada sharrun wa hada khair wannan alheri ne wannan kuma sharri ne ko yana zuwa da ma'anar kuma akhiyar ma'ana ya ya fi ko kamar misali a ce a zaidu khairun min amr ma'ana zaidu akwai alheri a tare da shi amr ma akwai alheri a tare da shi amma wanne zaidu khairun min amr shi yasa a cikin algaz da suke yi wani ne wai an zo an ce masa as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm kana da abubuwa wai kana da as-salatu kana da an-nawm ba alheri a cikin bacci ne akwai mana waja'alna nahara waja'alna layla libasa waja'alna an nauma subata ai waqtan lir aw rahatan li abdani amma sallah ita ma ta da alheri ko babu to yanzu lokaci ne da ya kamata duk da bacci nan aka ce as-salatu khairun min ya tashi sai wani ya ce masa kai me sa kake ta bacci ne limata tanamu qabila as-salat Wa salatu ibadatullah sallah ka san ibada ce ta Allah sai ce to ai annawmu khairun min Allah annawmu khairun min Allah sai kasa gane yace subhanallah akafarta yace lam akfi ma za qulta yace annawmu khairun min Allah laka as-salatu khairun min an-nawm wa taqulu an min Allah to anan in ka kula can as-salatu khairun bi ma'ana afdalu min an amma nan annawu khairun wani alheri ne daga ina yake zuwa min Allah daga Allah yake zuwa an fahimta to anan a zalika ku yanzu kuna ganin wannan zama a cikin wutar da shiga cikin kunci wani abu ne na alheri mai daɗi a ganin ku. Ah, ka kaga da na khair safar soke am jannatul khuld am jannatul ko kuma abin da yake tsantsan alheri shine shiga aljanna wacce take an shiga za a zauna zama na dindindin ko kuma a'a tunda yanzu labarin wuta ake ba su sai su ga to ai zama zama cikin wutan ma shi ma dai ai mutum ya samu dai inda zai zauna to ga yadda wuta ta gashi gashi gashi shin a ganin ku ita tafi ko kuma aljanna wacce take ta zaman dindindin da Allah yau masu takawa zama a cikin ta shi yafi da haka za ta zo da ma'ana diddu za ta zo da ma'ana akhir amma wanne ne zai zama aqrab sai zama kullahum ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ayya ayyuhal mukazzibun ya ku masu karyatawa da al'iyama a hadal azabul Sifat wusifat kuma Akbal. a ganin ku ta falala ta fiye musu amun na'im allazi fil jannati al-khuld allati wu'ida al-muttaqun a cikin aljanna ta dawwama wacce Allah subhanahu wata'ala yewa masu takawa alƙawarin cewa za su shiga wanne ya fiye mu ko shakka babu aljanna ita tafi wanda a cikin aljanna babu damuwa babu takura kuma duk abin da mutum yake so zai samu a ciki kanat lahum jazaa wanda su masu taɓa wannan aljanna ita ce sakamakon da Allah zai musu wa masira kuma nan ce makomarsu lahum fiha lahum fiha ma yasha'una in suka shiga cikin aljannan nan ma yasha'una duk abin da suke so ay min na kayan daɗi min ma'akil na abubuwan ci domin a cikin aljanna akwai abinci mai daɗi abincin ma wanda ya fi gina jiki kaga duk da za a baka labarin aljanna ba a gaya maka wata doya wata shinkafa wata taliya ba sai ake maka maganar kayan ɗaɗin itatuwa da ganyayyaki Allah subhanahu wa ta'ala ce was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im sunnatun min al-awwalin وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون قراءتان وفاكهة مما يتخيرون هذا النظر فاكهة تكفيسون kowace iri kuma kai za ka zaɓe kaga an yi maganar fakiha a nan to da aka zo kuma ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud shi ma ne fakiha ne wa talqin mamdud shi ma fakiha ne wa ma'in wa dhillin mamdud wa ma'in maskud sai a ƙara kuta da wa fakihatin kathira haka da aka zo cikin suratul rahman Allah zai ta ce wa liman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban zawata الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان ko kaga anan ma sai a tsare maka magana kayan marmari da ƴaƴan itaciya duk wani ƴaƴan itaciya kala biyu ne ka san ko ko kanya ce kana da madi kana da baro ko mangwara kana da wanda yake a haka za ka gan shi ɗanye ne amma an kaci a ciki sai ka dini dini akwai kuma wanda yake nunanne ko dabino kana da dubiya kana da abin nan kana da maga kana kuma da shan dabino duk dai kasuwan za a su zaujar da bi ayi ala rabbi kuma ba. sannan da aka zo wa min dunihi ma jannatan ɗaya aljannar sai aka ce mutahammatan da bi ayi ala rabbi kuma ba. sai aka ce mai ma faki hatun wanaklun warman ta abinci ne ga shi nan duk abin da kake so yin ma'akil wa mashari abubuwan sha matsalin jannatun da ce wa idan mutakun na fi ha an haru min ma'in rai asin wa an haru min khamrin lazzatin lisharibina wa anharu من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أصل مصفى كاكاين شاكين da abin da kake so za ka sha min ma'akila wa mashar kayan daɗi wa da kayan sawa wa hullu asawira min fiddatin za a sanya musu munduwa da awarwaro na azir na zinari sannan wani sa ta ce Aliyu thiyab sannan za a ka musu ko kayan da suke jikinsu wasu tufafi ne sundus na sundus sundus kuma shine tataccen alhari khudur wa istabra da kuma istabra shi ma kuma ne kashin tsutsa ne ake sana'anta shi ya fito a wani tsari na ban da kasaita haka za a yi a kai akwai ma'aki akwai mashari wa masakin da gidaje domin ga sunan lahum tsogorafu min ha tsogorafu mabniya ga gida ɗakuna nan a saman su ga wasu ɗakuna a gine ka aljanna an kewaye ta da katamaru masu ita za su ji daɗi ga abubuwan hawa dokuna ne duk abin da kake so na hawa ga gado nan sa'annan kuma bayan ga abubuwan gani nan da sauran duka abin da ka sani abin da ma la ainihin ra'at ido bai taba gani ba wala uzun sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala kalbi bashar kuma wani ɗan adam tun da yake bai taba tunanin yadda a ta fara sannan bugu da ƙari da matan gidan aljanna فاسمع صفات صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان تكاوى هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني to idan sun shiga yan aljanna za su dawwama a cikin ta a dawwama ta har abada ta sarmadan ba tare da wani abu yanke musu ko ko ko ya rabu ba kuma la yabuna anha hiwala ba za su dinga cewa yaushe za mu tashi mu canja wani waje ba ka san duk daɗin duniya in ka mu wata duniya sai ka ga ta fi duniya ka da to haka za su zauna a cikin aljanna Allah ya sanya mu a cikin amin kana ala rabbika wa'dan wannan alƙawari ne ubangiji ya dora wa kansa wanda ranar alkiyama kamar yadda aka rawato daga Abdullahi ibn Abbas ta hanyar Ibn Jurayj daga Aqa al-Aqa Aqa ibn Abi Rabah daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare da gare shi yake cewa fadan Allah kana ala rabbika wa'dan mas'ula Allah zai tambaye su ranar alkiyama ce salu allazi wa'awa'atukum ku roki abin da na ce muku zan ba abinda da ne muku alkawari nun yanzu za mu cika musu abin da muka yi muku ah, an karɓo daga muhammad ibn ka'ab al-qurabi yake cewa mala'iku ne za su tambaya kana wa innal mala'ikata tas'alu lahum dhalik mala'iku ne za su roƙa wa mutane a gaban Allah ce rabbana wa adkhilhum jannati jannati adnin lati wa'adtahum Allah ga su sun zo a shigar da su aljanna ta zaman dindindin wacce kai musu alƙawarin cewa za su shi abu hazin ɗaya daga cikin salam wanda Allah ya albarkace shi da wa'azi da iya jan hankali yake cewa ranar alƙiyama mumine za ce rabbana ya ubangijin amalna laka bil amalna laka billazi amartana mun aikata maka abin da ka ce ma'aikata aikata maka don haka fa an jislana ma wa'attana cika mana alƙawarin da kai mana ya ce to wannan shine faɗin Allah wa'adan mas'ula ma'ana alƙawarin da Allah zai ba su dama su tambaya ranar alƙiyama ya ce wannan maƙam a wannan sura a wahadar maƙam fi hadhihi sura min zikirin na ثم التنبيه على حال sannan الجنة سنقوم به سبحانه وتعالى يجاء a cikin سورة ya faɗi halin bayan ya faɗa halin yan wuta sai ya faɗakar da su irin halin da yan aljanna za su tsinci kansu a ciki ya ba su zaɗi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu al-yaqatin suratu safati Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗi irin abin da za a yi wa ɗan wuta a wuta ya faɗi aljanna da irin abin da za a yi wa aljanna za a dinga kewaya su bisi hafin min ma'in bai zuwa a lafzatar lushari bin lafiya rawunin walawun an hajin zafi wa inda hun fasira ta farfe ka an na hunna bai hun maki hadda ce ƙarshe shi ruhun ya ce a zalika hanyar muzlan. ya ku wuta ku saurara ku nan kun ana gaya musu halin da an faɗa musu halin da za su kansu a ciki sai aka gaya musu halin yan aljanna nan kuma an gaya musu halin yan aljanna sai kuma aka sake ce musu a zalika khairun nuzulan am shajaratul zaqqum kuna wannan shine liyafar da tafi dacewa da mutum ko kuma dai liyafar da bishiyar zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin lalle mun sanya zaqqum ta zama jarrabawa ce ga azzalimai da azaba إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وتودرت kai ka ce kawunan shaidanu ne abinda ba za a iya ganin ba saboda muninsa wa innahum la'akiluna minha famalikuna min halbutun za su dinga cin wannan wutar bishiyar zakkun din a cikin wuta su cika cikin su da ita thumma inna lahum alaiha la shawban min hamim sannan za a cakuɗa musu da ruwan zafi thumma inna marji'ahum la ila al-jahim sannan kuma karshe muku musu ita ce wutar jahim innahum alfa'aba dallina fahum ala atharihim yi sun haɗu da iyayensu da kakanninsu a kan mata kuma suka ringa gaggawa da sauri wajen bin su a kan wannan ƙasa Allah ya sa mu cikin ‘yan aljanna ya ubangiji mun zaba aljanna tafi mun zaba aljanna tafi aljanna ita ta fiye mana fiye da wannan wuta haka mun zala sama yake in yana karatu in ya zo wurin azaba sai ya tsaya ya roƙi Allah Allah ya tsare shi daga azaba in yana kuma ya zo wajen rahama sai tsaya ba Allah ya sada shi da wannan rahama Allah ya sada mu ce mutu da rasu daga na'am wa yawma wa yawma nahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi É, daidai wannan gaba ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin halayen kafirai tare da abubuwan da suke bautawa da su da abubuwan da suke bautawa ɗinya ya za su tsinci kansu a ranar alkiyama wanda kuma wannan shine darasi na biyar a cikin sukan da surar take kunshe da su ba a cikin zaman makin da muka yi darasi na farko saukar da alkur'ani da bayanin wahadaniyar Allah darasi na biyu abubuwan da musulkai suka rika a matsayin sukar alkur'ani darasi na uku kuma yadda suka soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama darasi na uku kuma shine wanda muka yi ban kwana da shi a yau muka tashi in inkarin da suka yi da tashin yama, da kuma yadda za su kansu tare da kuma haɗa su tare da 'yan aljanna a gaga su ga 'yan aljanna a zalika khairu nuzulun aljannatu lati allati yu'idul muttaqun to sai kuma darasi na biyar shine yadda za su tsinci kansu a ranar alkiyama tare da su da ababen da suke bauta Allah subhanahu wataala bayan ya gama wannan bayani na sama sai yake cewa wa yawma ay ya rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta ambata musu ranar da ya shuruhun Allah subhanahu wa ta'ala zai tashe su wa ma ya abubuwa min dunin lahi kuma Allah zai tashi waɗanda suke bauta wa koma bayan Allah yanan za a tashe su kuma za a tashi waɗanda suke bautawa wanda wannan ita ce kira'ar ibn kasir al-makki bazzi da kullu kenan da kuma hafsu al asir sa'annan qira'at al-qurra'u at-thamaniya wa shu'ba an asim su kuma suna karantawa da kasar Allah wa yawma nahshuruhum a madadin wa yawma yahshuruhum ranar da za mu tashe su ko ranar da Allah zai tashe su fa yaqulu sai Allah ce da su a antum abghadtum ibadi sai Allah ya kalli abubuwan da aka tarsa misali za a tashi annabi isa za a tashi na na maryam da ita ma an bauta mata za a tashi uzairu za a tashi hudu da siwa'u da yaqusu da yaquku da nasra za a tashi duk wani bawan Allah ko wani waliyi ko wani annabi da aka bauta masa za a tashi hatta gumakan hatta da masu kirkin da marasa kirkin duk za a tsada su a gaban Allah to kun ga ko wanda aka bauta musu ba su suka ce kawai waye gari aka yi waɗansu suka yi ƙarya suka ce musu ababen bauta kuma don sun ga basu su da rai ne ba su duniya balle su kare su ce a ka in suna da ran maya za su to wani ba yadda ya iya sai a ce masa shi abin bauta ne ya hana ya hana amma kirkira ya ƙi hana to Allah sai kalli inda aka bauta sai ce a antum abulatum ibadi haula'i ku ne kuka ɓatar min da bayina wannan a kira abdullahi ibn amir fa na, naqulu Allah ce sai mu ce a antum haula'i adlaltum ibadi ku ne kuka kabatar min da bayina haula'i wa'annan da suka ce su kun suka bauta? am kun dallu sabil ko kuma su ne da kansu suka batta farki me ya faru ne Allah zai tambaye su ba wai dan bai sani ba ya fi su sani amma duk da haka Allah subhanahu wataala zai tashi su kan su irin su fir'auna su hama da sauransu me da Allah subhanahu wataala ba mu labari cewa za a tashi annabi Isa wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم نعم وكنت علي وكنت عليهم شهيدا ما دمت ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إن تعذبهم فإنهم عباد فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز إنك إنك أذبت الشباب إذا كما الله خير gafara Allah ta ta'ala kai magwayi magwani ƙwararre a cikin aikinka ba wanda ya sai ce bane za a tambayi annabi Musa to anan sai Allah subhanahu wataala ce a antum ablantum ibad haula antum ballu sabil sai su ba da amsa tsarki ya tabbata a gare ka mun kore maka abin da bai dace da kai ba ya za a abauta maka abauta wani ba ta na ba bagila na an tattafi da ka min auliya ai ba zai yi wa a gare wa bai kamace mu ba a ce mu riƙi wasu majibinta masoya al'amari da har za mu ce su bauta mana koma bayan ka ya Allah walakin Allah yadda abin yake shine matta'atuhum ka jiyar da su daɗi ka ba su rai ka ba su lafiya ka ba su dukiya ka ba su ni'imomin da kake ba wa mutane a duniya wa aba ka iyayensu ma ka ba su irin wani ni'imar to jin daɗin ni'imar hatta na su zikira sai ma suka manta wa'azin da ake musu suka manta ambatan Allah wa kanu qauman sai suka zama mutane bura halakakku da aka ba'uwa mu haka Allah zai tashi mala'iku ya tambaye su ya ce Allah subhanahu ta'ala kamar da ya faɗa a cikin ayat suratu saba ce wa yau ma ya shiru jami'an ya yaqulu lil mala'ikati a kuma ya abudu Allah zai tashi mala'iku ya ce wa'annan ku suke bautawa qalu subhana sai Allah ba ruwan tsarki ya tabbata a gare ka ubangiji subhanahu wataala sai juyo wancan sai ce faqad kadzabtum bima taquluna wayannan mutanen sun ƙaryata sun ƙaryata ku kazzabukum bima taquluna sun ƙaryata ku wato akan abin da kuke faɗa sun ce su suka ce ku bauta musu to kazzabukum bima taqulun sun karyata ku akan abin da kuke faɗa fa ma tastati'una sarfan dan haka yanzu za mu muku azaba kuma ma tastati'una ba za ku iya sarfan karkatar da azaban daga kanku wala tastati'una sarfan wala nasra kuma ba ku isa ku kawo wani wanda zai taimake ku ba domin ije muku wannan azaba ko kuma Allah subhanahu wataala yana ba mu labari wannan kira hafsu ce ne shi kadai a cikin qurra'u raguwar qurra'u tis da da kuma shuba su kuma shafa ma yastati'u sarfan wala nasra Allah subhanahu wataala ce wa man yadhlim da haka duk wanda ya zalunci minkum a cikinku nuziqhu azaban za mu dandana masa azaba wacce take kabira ne girma wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yayi musu alƙawarin cewa zai same su kuma ga shi amsar da su waɗannan bayan Allah za su bayar Zasu su yi subhanaka ma kana yin baki lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum wannan kamar yaya matta'tahum wa aba'ahum malamai suka ce ai qala alaihim al sun yi shekaru ne a duniya ka ba su dama sun yi shekaru a duniya ba su mutu tun suna ƙanana ba sai suka manta abin da ka saukar ta hanyar manzanninka na cewa kai kaɗai za a bautawa ba tare da hana ka da wani ba wa kanu qauman ai halka nan da abdullahi abbas ya fassara bura da haka zalika hasan al-basri da malik imam malik ya rawato daga imam zuhuri cewa bura tana nufin kaumun la mutanen da babu kai a cikin su kamar yadda yake a cikin waƙar abdullahi ibn zaba'ira mawaƙin kan zalasa wanda da asali yana kafiri kuma sai yin zo yake cewa da manzala sama ya rasulal maliki inna lisani ratikun ma fataktu id ana huru id kujar shaitan fi sananin ghayi wa man mala mailahu masbur wannan dangon baitin baitin da muka kawo to ga sa, yana cewa ya rasulal maliki ya kai wannan manzo da Allah mamallaki ya aiko ka inna lisani hakika harshe na ratikum ma fataktu ya yanzu ya zo harshe na zai dinki abin da ya yaga da da ya zaji manzo Allah wasallam amma sai ce yanzu gashi zan dinki barakan da na yi a da ratikun ma fataktu in ana buru a lokacin ba yi buru guda take kenan bura kuma mutane da yawa ku in ana buru ai in ana halikum la in ku ja ujar shaytan lokacin da nake musabaka da shaidan duk inda ya shiga ɗube shi da gudu fi sananin gaini a hanyoyi na ƙata wa man malamai da kuma buru, duk wanda kwaye karkata inda shaidan ya karkata wa hakika wato ainihin ya zama kwatacce Allah subhanahu wataala ce mu zikku azaban kabira duk wanda yayi zalunci to za mu kankana masa azaba wacce take babba na'am وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama babu bayani akan wato irin tambayar da suka yi wa annabi sallama da kuma kalubalantarsa da suka yi mali hazar rasuli a kuma ta'ama ayoyin baya to a wannan darasi na shida yake gwada mana cewa ai ba ma manzo Allah sama ba dukkan annabawa ma mutane ne ba ta aiko wani annabi wanda ba mutum ba sai Allah subhanahu wataala ce wa ma arsalna qablaka min al mursalina to ai ba mu taba aiko cikin manzanni kafin kai ɗaya daga cikin su ba illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama sai kaga yana cin abinci dukkan su suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma sukan je kasuwa dan su siya ko su siya ba wai larura ce dole kowane annabi sai ya je kasuwa ya yi kasuwanci ba amma asalin kamar yadda imamun wahidi annai saburi ya kawo a cikin asibabin nuzul kuma ibn jarir ya rawaito daga abdullahi dan abbas a cikin tafsirinsa cewa lokacin da mashirkai suka wato suka aibata annabi sallallahu alaihi wasallama da talauci har suka ce ma lihazar rasul ya'kulu at'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira to sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq suna zuwa kasuwa zuwa kasuwa kuma sunna ce ta dan adam wanda kuma duwan dan adam ba abun mamaki bane in an ganshi. shi a cikin kasuwa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasuwanci kafin aiko shi kuma ya yi bayan an aiko shi ya sa sa ya siya ya siyar kuma ya ba da sa an siya an siyar masa ya taba tura a urwatin bariki da dinari ya je siyo masa abin layya ya je siyo abin layya na dinari ta yana kan hanya wani mutum ya taya ya ce nawa suka yi ciniki dinari biyu ya siyar masa da ya siya wannan dinari biyu sai ya koma ya siyo annan su ma abin layyan kuma ya da masa da dinarin sai mazala ce wannan fa ya ce ga abin da ya faru mazala ce to ba ni barakallahu laka fi sabqati yaminik Allah ya sanya ma albarka duk cinikin da kai da hannunka nan ko duk an ce ko da ƙasa zai ɗauka in dai zai ce zai siyar to sai ya samu alheri a cikin mawani to ba laifi ba ne sai na abokar ya yi kasuwanci har bayan musulunci sai na umar ya yi sai na umar ɗan kasuwa ne babba cikin kasuwancinsa ma sharɗanta cewa bai ɗaya ba ka kuɗi ka bi ta ruwa ba shi yana ganin riski ne aka ji za a yi ba a yi ba godiya yana ya halatta ka ce ni ina so in zan baka kasuwanci karkai kaza karkai kaza in dai ba zai kunshi cutarwa da shi wanda ya maka abin nan ba ah, saboda haka zuwa kasuwa ba laifi ba ne haka bayan allah na nagari cikin manyan malamai wasu su ma an san su da sunayen sana'o'insu a ayyub ibn abi tamim as-sikhtiyani da sauran malamai da yawa wanda an san wani da sai da turare wani an san shi da sai da tabarmi wani an san shi da shaguna yana ana masa haya wasu da yawa an danganta su ma zuwa ga sunan sana'ar tasu wanda kuma addinin musulunci yana kira zuwa ga sana'a girman ka da malintarka da nagartarka da ibada duk ba su hana ka yin sana'a ba ka je kasuwa ka siya ka siyar duk da cewa mafi sharrin wurare su ne kasuwanni amma wannan ba hikaya ce ta yanayi na kasuwar amma ba wai an ce wanda ya shiga kasuwa ko ba ba ba inda ake samun alheri na duniya irin kasuwa domin nan ne kaɗai za ka shiga ka samu kuɗi nan ne za ka je ka siya ka siyar ka samu kuɗi sura ka wannan aya tana ƙara gwada mana cewa lalle kasuwanci wani abu ne da yake da asali waya mashuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan Allah subhanahu wataala ce sannan mun sanya sashen ku ya zama fitina ga sashe jarabawa ga sashe tasbirun magashin za ku iya haƙuri ku jure a ai isbiru alama aradahullahu lakum kuma annabinka manzanka ubangijinka ya kai annabi basiran ya kasance masani ne kuma yana ganin dukkan abin da yake kaiwa da komowa ya san wanda ya jure ya san wanda bai jure ba an karɓo hadisi daga abu darda allah ya kare yadda a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa waylul lil alim min al jahil kai can malami in jahili ya sashi a gaba wawailun da min ar ra'iya? kai can shugaba idan mabiya suka sa shi a gaba wawailun lirra'iyyati ta mina sultan kai can su ma mabiya idan shugaba ya taso su a gaba wawailun lil malik min al-mamluk kai can ubangida in bawon sa ya sa shi a gaba da abubuwa daban-daban wawailun lishadid min ad-da'if kai can mai karfi in mara karfi ya tasa shi a gaba wawailun lil da min ash-shadid ba'dhum li ba'dhin fitna sai manzo Allah sama ya karanta wannan aya waja'alna ba'dahum li ko ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun wa rabbuka basira yazo a cikin sahih muslim hadisin iyad ibn himar Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa yaqulu Allah daga manzo Allah sama ta'ala Allah yana cewa inni mubtalika wa mubtalin bik zan jarrabe ka kuma zan jarrabe mutane da kai ya zo a cikin musnad na imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam cewa law itu. la ajara allah ma'i jibal adh-dhahab wal fidda da na ga dama da zan sa allah ya sanya duwatsu su zame mun su dinga mun aman zinariya da azurfa to amma dai ina so in zama bawa ne na Allah ba wani attajiri mai kuɗi a duniya ba ya zo a cikin sayyid bukhari cewa manzo Allah sama cewa Allah ya ba shi zaɓi tsakanin ya zama annabi an ya kuna nabiyyan malakan annabi kuma sarki au abdar rasula ko kuma bawan Allah kuma manzo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi ya zama bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai abin da muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa